yankin arewa maso yammaci da na arewa ta tsakiya ne dai matsalolin da suka shafi sace-sacen al'umma suka fi yin kamari yayin da matsalar fashi da makami ta fi karfi kan hanyar abuja zuwa da kwaja ta jihar kogi ta kuma wawo ba rikicin da a kafa dokar hana kiwo ta haifar a jihohin benue da taraba lamarin da ya laƙume rayukan fulani dan kabilar tibi da dama duk wani mataki yanzu sojin za ta dauka dangane da kare haƙƙin ɗan adam a wannan shiri nasu birgediya janar sani huka sheka shine kakakin rundunar sojin ta ƙasa akwai matakai da aka ɗauka na ɗaya akwai hanyoyin jin kai kamar yadda aka saba yadda za a kawo ɗauki ga al'umma sannan bugu da ƙari akwai jami'ai waɗanda suke kula da haƙƙin bil'adama na biyu sannan su waɗannan jami'ai suna nan suna aiki na kula da haƙƙin bil'adama wato human rights baya ga su kuma aiki ne ba wai kawai na soja ba ana tuntuɓar su kansu mutanen da ake aiki domin su wato su al'ummar gari. Duk da cewa dai wasu na yabawa kan wannan mataki da gwamnatin ta dauka amma ga wasu gwamnatin ta so makara wajen dakile yaduwar wannan rikici da wasu ke neman shigar da siyasa a cikinsa. musulman Osibe na ɗaya daga cikin waɗanda suke kallon cewa gwamnatin ta kusa makara wajen ɗaukan wannan mataki ganin yadda aka tafka asarar ɗaruruwan rayukan al'umma. abun mai kyau ne amma eh, ya zo late kamata sojoji Eh, ya je wuri kafin an kashe mutane kaji ko yanzu mai za su yi amma abu mai kano sai dai ya zo late kafa dokar hana fulani kiwon da jihohin benue da talaba suka zartar ta jefa rayukan al'umma musamman ma dai fulani makiyaya da yan kabilar tibi wajen daukar matakai na kai hari ko kuma na neman daukan fansa tsakanin kabilar fulani da kuma samarin tibi a hannu guda da kuma kabilar bacema da ke jihar taraba a daya hannun halin da yake neman rarraba kan 'yan kasar baya ga neman jefa tattalin arzikin kasar cikin wani hali mawuyaci shi ma dai umar usman kagara wani mai sharhi ne kan lamuran da suka shafi al'amuran tsaro kuma ya bayyana wannan hunkuri na maguntan kasar da cewa abu ne mai alfanu to wannan mataki da aka ɗauka abu ne da ya zo daidai domin an daɗe ana fama da wayannan matsaloli kuma mutane sun daɗe suna kuka ba su ga me gwamnati ke yi game da al'amarin ba ba su ga wani mataki gwamnati ke ɗauka ba amma yanzu wannan mataki da aka ɗauka zai daɗa ƙarfin gwiwa wa 'yan najeriya za su iya bacci da idanunsu biyu a wayannan yankuna domin ya nuna kenan gwamnati ta kula da lafiyarsu kuma tana so ta tsare lafiyarsu da na dukiyoyinsu to ina gani mataki ne da ya dace kwarai da gaske kuma ina yabawa gwamnati domin wannan mataki da ta ɗauka. shi ma da ya fi joshua cewa yake yi edoma eh, akwai su sosai za a tura sojoji su je su gyara kasan kuma zai man daidai. Za a da wannan shirin rawar daji mai taken tseren mage ne dai a ranar 15 ga wannan watan kuma rawar daji za ta kai har ranar 31 ga watan gobe ana gudanar da ita. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, Arya Hausa.